a ɗaya gaskiya ni abinci na ƙatayar loma zaki ai ko babu komi na soyayya na eh, kandama kandama la ila me horo mi ya shari gimi wallahi na san babu mai mai irin tabi'a ga irin kishi na ka ka ka da yau ba kana ɗaya suka ba har yau sun da ba da yi girki in ya ɗauki ba da tukunya wai ka saka min gishiri ni na ce za ka taya ka nan aure ka ka sakin na la sake ka ko ta sake ka ka sake mun ga na sake ka dare no ban zabe na rance da billahi na ga wanda ya matsaye ya za ka zo ka rike ka na tashe ka amma kai bai kamata ka ji tsoro na ba ka who is you na bi ka sweet to in yi karin gishiri da abinci what ka gani suna na rubuce cewa gishiri a dead by me to gidan gawa ai kishi da ka iya min wanga aikin kishi in ba kai ba kamar ya kawai ba ka iya girki wani ala dolo turala dolo turala me za ka ce ma dolo to kai bara ka ji tsoro na wallahi duran da mun ka sake hada da kai ka ce min gara in ba sai na san doyi hanyar da zan yi in bi in mun yi kakarin jirali da kai ba shege ne don shikenan na canja wancan na to wani ka dawo jaki jaki jaki wani iri babba ko karami fito ba a to da dama dama wallahi da ka ce min karami da babu wanda ya sai raba mu da kai gidan a yanzu shikenan mun shirya wallahi ba mu shirya ba sai mun yi jidalin nan yan ba iskanci ba hayo shi haka ta ya kai min karin gishiri ga abinci bayan na gama yin special girki ga matata amma bai kamata ka ji tsoro na ba yanzu na gama ganin grandi auto ma what okay da kakkalin da okay ka dai ga can you see me ko eh? john cena ka ga can you see me ba zai fara da kai ba okay Ina uwar gidan taku? Wace ce? Matar gidan mana matar ku. Suna can suna iskancin su. What? Iskanci kuma? Ah, yawa. Ya tana da miji ta je ta karo wani miji wanda guda Allah ta mai shi kyauta yin hoto sweet kai matsala ta da kai kenan hoto fa ce kai mana kuma ka juyo ta tana kallo na me kenan an to kawai da a ba shi kawai a ah, kawo dalla to bari in shiga maka kamera kina so ki irin halin halin su yi murmushi ga ga ga wani kyau da ya ɗinki kin gani a kika gani hannun ya yi kyau hannun da ya shiga ga uwar ɗinki a ya yi kyau ne baya rana ciwo bar a ita wancan wata iya saya wa kai a wudin su kurkira ne ba mu nusi tun da ta kara auren nan ba ta kara mu nusi ba wance kaman gaya kan taho taho taho taho taho taho da ke gane da shi da gaba almura mai huskan kan Allah. Mutuncin me a abinda na gani Me ka gan su wai suna yi? <laughs> Me ka gani me aka yi? Hoto ni ga kuna yi na lo. Ko kare ta? Soyayya, hotuna kuma. Anya hotuna baby. ta ce fa na fayyada da ita fa aminiya ta haba ba za ta mun haka ba. To di ba waya take gani? Ba ni waya ki gani. What? <laughs> Hoto. Har kuna wani haka kuna wallahi kin bani mamaki. wallahi kin bani mamaki duk yanda nake da ke na ɗauke ki da amana na ɗauke ki da gaskiya kina ƙawata kin san sirri na na san naki wai amma ki rasa wanda zaki zo ki ci amana sai ni <laughs> mijina kike haɗa kafaɗa da shi kuke hoto wallahi kin bani mamaki kin bani mamaki ke gane ta ta taho ta ci miki abinci sannan kuma kai mu haki haki wallahi a to emen zundur emen zundur emen zundur ga mai gaskiya ni ka kashe min nau ka yi kokarin kashe min nau ka san ta yaya ni same ta ni ka san ta hanyoyin da na bi na same ta sweet na hanya ka bi bokaye ka bi what bokaye <laughs> tunda duk yardar da ke tsakanina da ke da amana da ke tsakanina da ke yau kin juya baya kin juya ma wannan yardar baya babu komai kamar ya halin ka ne wata za ta zo za ka kara zan ƙara mi kamar yaya ne ƙarya ya miki ba gashi nan ba to ai wuce ai gaba a bar min gidana a dai ga a ga a cikin gidana har falo na a zo ana mun hoto da miji saboda tsabagen cin amana kai kuma ka biye mata har kana hada ka fada da ita ko kunya ba ka ji wala ka bani kunya kai ke iya eh, kina da zuciya ka hoki da ka je ina da shi baki eh, bakinsa kai ba ni ai ba saki ba ya ji tsakanina da shi zama daren yana cikin gidan nan kuma bai ma isa ya fita ba kuma kulle ɗakin nan ma zan yi saboda kar ya je ko ina kuma bai isa ya shiga cikin wurin mu ba tunda abin haka ne kuma in kina so ki gane wa gasken al'amari ki gano hurcin shi ki karo mana kisha kishi a'a wallahi kai a ba ko ni ke ni ni ni kai a mu da yake kyale shi <laughs> kashe esin nan wallahi kashe shi ka kashe shi mu tafi da remote din zaki ya kashe shi a cikin falon mace amana <laughs> Yeah. Daidai wuya wuya lokacin nan na gwiwa da Allah kai kai da Allah ka san da kan bugan ba ina na buga biyu na ka bige eh kai ce robot robot to production abun gana za ka wa. eh eh to Randy auto ne ha Randy mi yau ban da jin cewa shi kai yau ban jin jidali kaji kwanan toyi don Allah bari ka sa mu ajikan mu kashe mu na kashe babu ke a cikin kayan kare ko aka kashe mu Yeah. ka kashe na kashe na kashe in ka kashe na kashe ka ka kasan ka kasan halakya su nake kokura in ba na daga tibin nan na rada ma na rance da billahi la zai dauke ta in kada ta kasa kowa shuhuda waye da asara kai an kai ga kwana halo dukiyar mu ne dai ka watsa mana zuriya ka almubazzarin banza almubazzarin oyi sai ka ta cewa tana son ka ko ko ta yi mata ka su ninka ma bari ai kai da naga tana son ka yarin ta ce kullu naga ta baka yana hankali Allah ji gafara eh, ni ban gawa mai ta gani a jikinka take son ka da wani kuma tunka kaman goro ba kai kuma ni na rasa ni ma mi ta gani gare ka da kanan dan iska kamar yalo ni ne yalo eh. wanne a ciki mai dwaci na ce mai daci ba ba kariya <laughs> jiki na ni ni ka bugan kan buɗe Ah ah ah ah me ah, ah. ni da ka me haka kuke yi wai eh me kuke yi haka cizo ne na kamar yaya mayan banza ɗayan gidan maya. kan maida ni ke na kullun cikin tashi hankali a gidan nan ya eh, kullun ina ga muku ku ya hakurin zama da juna ba kwaji in ne faɗa yau gobe sai kun canza wannan faɗan jibi sai kuma kai da cewa ƙananan yara wai cizo a amfani haka ni fa na gaji da irin abun da kuke min na gaji wallahi idan za ku canza ku canza in ba za ku canza ba wallahi zan sake ku to har saki ne ai ni ne sabo. ni da saka Bi ba sakin ka ka samu wanda ya eh, na to ni da ni sabo. ai bai kamata a sakan ba ina magana kuma kuna ci gaba da inna lillahi kai kai kai kai amma dai kai ka kai dan banza taso mu dai baby shi sa nika ce miki dan iska na dan iska na mu tai a miki dinki taso mu dai taso taso taso wallahi sai na turo ma yan iska shi ma sun kida ma kashi jayi taso mu dai wallahi wallahi ba wani baby ka ka ka ka fashe mata kai kashe baby ga wadar ma za ta zo ta ce na fara shan giya wannan wannan da ya ya wasa mana gida Allah matsalar mutane ba za ka ba ki hankalin ke dan ne da mijinki wai sai kin karo aure da Allah can awa da Allah nawa haka yake fama da kishi baby baby sorry sanu sanu kin ga yaron nan dan iska dan banna taulali dunki alananniya ya ji ya lalata remote din nan tunda zan yake kunna TV nan to da yake kai kuma dan dambalalla da gigi mahaukaci taulali wai remote din AC haka kunna mu TV ka da ita kai cin dakin duniya wallahi ka hoshe mu matar ka kai wari a kawo muku shayi yanzu takarda da biyu ko miki koko ina suwa da gidan shayi zan sami ki ya ko mun bita ni da kwana ce ka zo in dauko a'a ka zauna kai ma ka ji yanzu so nake ga gaya mu ya aka yi ka shigo da kwalban giya gidan nan wannan baya da ki da wani kamata. wa ya an kai kwalban giya ta shigo gidan ba ka tambaya ina take kamar ya ina take zaka nuna mutane waye ka gaya mai da aka yi shigo gidan nan kwalban giya ka gaya mai da aka yi shigo to ni ya za yin sani Allah ya sa kin auro mun wani kisha mai mai munafici wai ba sai je kasu ko abola wanda ya tsara min ce to ta yaya an kai kasan exactly inda kwalwar take haka dauko kai a kai ka laluwa kamar ya lalubowa za ka rena mutane wai ba za ka gaya mun ba ni ba bakin na je bugawa na zo dirma ma wannan ne wa ba ka dirma min ba sai ka dirma mata to yanzu ai da ka kashe ni sai ka zauna ga da za ka zauna a cikin gida sai ya zama makoki ya zama ta gaba bari dai ka miki shayi na ce ba na so ne zai don shayi ba za ka gaya mun abin da nake tambayar ka ba kana wani maganar shayi ce maka yana son shashayi yanzu da ba dai yana gidan ne kwashe da kan asibiti ba ya kenan kai kana can kana abin ka nan kuwa na can ka buga abin ka ka kwala mu abu saboda baka da tunani yanzu dai yi nasara shi kenan ko ya yi nasara kenan oke ba za ka ga oke ba za ka ga wanda ya kawo ba ba za ka ga mun da aka yi shigo gidan nan ba a gurin na gani shi ka shanta shi ka shanta ya yi wa ka kwana falo to ba shi ba ya kamata yau ai kwana na ne ina maka magana kana magana inda ina asibiti ne ko kuma na mutu da wa zaka je kwana shi na zo kashewa ma inda ba ki aure shi ba baran baran kashe shi ba baran ne mun kashe shi ba mun tawa faɗa da ke yanzu ka tsaya ka ji hukunci a'a mun tawa faɗa da ke to ka tsaya ka ji hukunci da ne gidan nan mun tawa faɗa ba mun tawa ba gashi na maganar gaskiya fito fili haka Allah zona idan kin aure munafiki munafiki kawai ai ina ga maka ka so ka ji hukunci ne yake kaki ni na san duk abin da zan ga kana cin gidan kana ji na ƙara ma sati biyu sai kai sati biyu sannan zaka asa gidan a gidan nan wai na ce sati biyu ne ai da ke ƙara mai wata wata biyu kawai ka ji da kai na yake ɗauka gaba ɗaya na ji komai ya ɗauke mu da ƙwara mu wannan kwalba wallahi na ɗauka ma muna dawowa saki uku zaki ka kuma ka a sake shi a bar shi dai a haka kwatanoni yana iya illata min ke yin hasara kai ma na ci aka daina biye ne na bari yanzu mutum ciki ke ki sha maganin ki sannan kuma ki kwanta bacci na salama ki banni da wanga dan giya in ji dake to shi ke ko ke ji ana ihu kake sannu amma alaikum assalam sannu yawwa sannu to an gode sai an jima ko tashi ka ba jikin eh tashi ka ba eh na ce ka tashi ka ba to ke ji an ce ki tashi ni da kai nike magana ka tashi ka ba mu gona tashi ka san kai na da ciwo ba na san hayaniya shi sa ai zan baki tsaro wanga ba abin yadda ta ba ke san abin da ta yi miki wa na ce ka bani kawata ce na rance da Allah don da ji wani abu ko wata hayaniya wallahi sai na shin hide ki ka tashi ka ba mu guri na ce to in kun wuce da gare da ku ka aka kama in dai ta haibo Sannu ƙawata. Yawa sannu. Ya ƙarfin jikin. Na san har yanzu kina fushi da ni akan abin da ya faru kwanakin baya. wanda ya zamo bisa kuskuren fahimta domin abin da ba aka je aka gaya miki daban abin da yake faruwa daban kuma ba nan dalilin ba ne zai sanya in gaci da baki shawara akan abubuwan da ke faruwa a cikin gidan nan maganar gaskiya kamata a ce ki ɗauki mataki akan waɗannan abubuwan yanzu dai kin ga abin da ya fara biyo miki baya yanzu ina amfanin wannan al'amarin kin ga musamman mai shaye-shayen nan wallahi ya kamata a ce a cikin su biyu ki cancanci guda ɗaya ki saki ɗaya ki kama ɗaya ba za ki gane ba ne kawata kowanne yana da amfani a gare ni kuma kin san menene tausayin shi wannan mai shashayen nake saboda mafi yawancin abubuwa ne nake mi idan har na rabu da shi kina tunanin ba zai wulakance ba ko ya lalace wanda ya fi wannan ni fa dukansu ina san su kuma dukansu ba wanda zan iya rabuwa da shi ni dai kawai abin da nake so ki taya na addu'a ubangiji allah ya zauna da ni lafiya da ni da mazajina amma dai gaskiya tun hakan ba zai yiwu ba kina tunanin ciwon ba za ki iya rabuwa da ne daga cikinsa ba to me zai hana ki ɗauki ɗaya ki nema wani gurin ki kai shi ya ci gaba da zama alaba shi ke kya dinga bansu ba zan iya haka ba saboda kowanne ina da bukatan shi a kusa da ni ba zan iya nesa da juna da su ba tarba shi ke dai kawai fata na ki dinga ma addu'a tsakanina da su Allah ya zauna don mu lafiya shine kawai abin da nake bukata a gurin ki ba matsala in dai addu'a ce kullum kwanan duniya muna cikin ta amma kin san menene kawata kin fada sai yanzu na tabbatar da cewa a shaka kishi yake ana cewa mata suna da kishi na rantse da Allah ƙawata maza sun fi kishi idan kika ga abin da ake a gidan nan ko sai ya baki mamaki kowa so kawai yake kwaci shi, kowa so yake kwaci shi a wurina gaskiya fa amma ƙawata kin yi ƙoƙari ni fa ba zan iya tara maza har biyu ba don wallahi ba zan iya ɗaukar ciwon kai ba ni wallahi ƙawata yanzu magana da ake hudu nake so ma in haɗa. Ko me? Aha. to menene za a fasa mutuwa ko hisabi tarka shi to wai yanzu kawata inda a ce mu ake tarawa a cikin gida kamar yadda kika taro innan mazaje a cikin gida ya kenan abin zai kasance tashin hankali na rantse da Allah ka shakashe za a cikin gida kai ke hmm. ko Allah ya sa mu dace kawai gaskiya kam ana kishi